sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 20 ga watan Satumban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asiriyan kafin ku ji mu ga kanin labarai To yanzu haka dai gabashin tsibirin Puerto Rico na can yana ɗanɗana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Maria mai ƙarfin maki hudu da ta sauka yankin yau Laraba. A ƙasar Mexico kuma ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a babban birnin ƙasar da jihohin da ke kusa da birnin suna fatan gano mutanen da ke raye bayan faruwar wata girgizar ƙasa. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jin kai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman Rohingya da ke gujewa Myanmar. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ci abincin rana da shugaban Amurka Donald Trump da wasu shugabannin duniya yayin da ake ci gaba da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Bayan haka kuma za ku ji cewar wani masanin raya masana'antu a Najeriya ya ce ya kamata ƙasar najeriya ta koma yin amfani da gawayin kwal wurin samar da wutar lantarki amma kuma wasu masanan sun ce hanyar zamani na hasken rana kaɗai ce mafita wurin samar da lantarki a najeriya biliyoyin dala da aka kashe akan harkar samar da wutar lantarki tun daga 1999 zuwa yanzu da an kashe ɗaya daga bisa gomansa wajen inganta masana samar da lantarki ta hasken rana ya warware mana wannan matsala Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kokari da gwamnatin jihar Neja take yi wurin wayar da al'umma a kan zaman lafiya a cikin jihar, ganin yadda wato 'yan kabilar Ibo suke da yawa a cikin jihar. Ladan Ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gabashin tsibirin Puerto Rico na can yana ɗanɗana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Maria mai ƙarfin maki hudu da ta sauka yankin yau Laraba. Guguwar da masana harkokin yanayi suka bayyana ta a matsayin mummunar mahaukaciyar guguwa. Cibiyar da ke sa ido a kan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwar Maria wadda ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taɓa gani a yankin Puerto Rico ta ƙure gudun iska na kusan kilomita 240 cikin awa ɗaya a safiyar yau laraba kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi zai iya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zabtarewar laka barazanar guguwa ta kuma ci gaba a yankin tsibirin da ake kira virgin islands na amurka yayin da guguwar ke matsawa a hankali bayan da ta shafi tsibirin st croix gwamnan puerto rico ricardo rosello ya ce ba za a kauce wa mummunan barna ba a yankin da ke karkashin amurka sanadiyar wannan guguwar kuma jami'ai sun kafa cibiyoyin tsugunar da waɗanda guguwar ta shafa guda ɗari biyar da suke ɗauke da mutane fiye da dubu goma ma'aikatan agaji na ci gaba da aiki a yau laraba a birnin mexico da jihohi da ke kusa da birnin suna fatan gano mutane da ke raye bayan girgizan kasa mai karfin maki bakwai da da ta faru a yankin wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa ministan harkokin cikin gidan kasar mexico miguel osorio chong. ya ce dakarun sojin kasar da jama'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun binciki kowane lungu da saƙo da ake kyauta zaton za a gano ƙarin mutane da kiraye fararen hula su ma sun haɗa hannu da ma'aikatan agaji jim kaɗan bayan faruwan girgizan jiya talata da rana inda suka yi amfani da manyan na'urori da kuma hannayensu wajen wato wajen kwashe buraguzan gine-ginen kenan ya zuwa safiyar yau laraba shugaban cibiyar tsaron dakaro na musamman da ake kiran shi louis philip pointe ya faɗa a shafinsa na twitter cewa an sami rahotannin mace-mace 86 a birnin mexico 71 a jihar molos da jihar puebla shi kuma an samu mutuwar mutane 43 sai kuma mutane 12 a jihar mexico da kuma mutane hudu a jihar guerrero sai kuma daya a jihar osaka to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jin kai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin rohingya da ke gujewa myanmar a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka yau laraba taimakon agajin da amurka za ta bada wanda shine muhimmin taimako na farko da gwamnatin trump za ta ɗauka a kan yanayin da ake ciki a miyamar zai hada da abinci kayayyakin jinya ruwa da kuma cibiyoyin tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa a cikin watan da ya gabata ne musulmin rohingya fiye da dubu ɗari hudu suka tsere daga miyamar inda ake take musu haƙoƙinsu da kuma nuna musu wariya A ƙarshen watan Agusta mayakan sa kan Rohingya suka kai wa dakarun tsaron bama farmaki tun daga lokacin ƙwararru da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin bama sun kai hare-haren da suka ƙona ƙauyuka ƙwarmus suka kuma kashe mata da yara da ke tserewa. 'yan sandan birtaniya sun ƙara kama mutane biyu a yau laraba dangane da harin bam ɗin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a birnin london inda mutane talatin suka jikata hukumomi sun ce 'yan sandan sun kama wani mutum dan shekaru 48 da kuma wani mai shekaru 30 a birnin newport da ke wales dama 'yan sandan sun kama wani a wurin jiya talata da daddare kuma ana ci gaba da duban wurare biyu da 'yan sandan suka yi kamin har zuwa yau laraba wata sanarwa daga rundunar 'yan sandan birnin da aka fidda ta baya aka ta bayyana yadda ta yi wa mutane da aka kaman wato waɗanda suke da alaƙa da wannan harin bam ɗin kwamandan da ake kiransa dean hayden shugaban rundunar da ke yaƙi da ta'addanci ya faɗi cewa wannan bincike ne da za a ci gaba da yi a cikin sauri ya ƙara da cewa jami'an binciken sirri suna gudanar da cikakken bincike don gano cikakken bayanai akan harin jimilar mutane biyar ne aka kama zuwa yanzu tun daga ranar juma'a da ta gabata labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau ne ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari tare da wasu shugabannin duniya da shugaban amurka donald trump za su yi wata liyafar cin abincin rana a bisa wato gayyata ta musamman wannan labari ya bayyana ne a hiran abokin aikinmu da bashir ahmed babban mataimaki na musamman akan sababbin kafafen yada labarai na shugaba muhammadu buhari da ake kiran shi bashir ahmed a jawabin da jiya shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gabatar ya yi ja hankalin mutane sosai wanda jiya mu kama mun nuna abin kai tsaye kuna ga menene abin da za ku ce ku ya fi ɗaukan hankalin mutane a jawabinsa ɗin takamaimai guda ɗaya wanda kuna ga shi ne ya ja hankali eh, babban abin da ya fi da hankali a cikin jawabin nasu shi ne bayan haɗin kai da kuma abin da ya fi fuskantar duniya yanzu shi ne zaman lafiya. Mm. Babu nasa kai tsaye ya fi mai da hankali kan zaman lafiya soyayyar juna da kuma haɗin kai. Mm. Da yake cewa ya kamata yake jan hankalin ta majalisar ɗinkin duniya ba. ya kamata waɗanda marasa ƙarfi ya tsiyan da yake tsakanin marasa ƙarfi mm. ya kamata a yi rabu kasashe da suke da arziki da wanda ba su da arziki ah, kasashen da ba su da arziki da yawa ya kamata a su a ɗinke wannan eh, tazarar da take tsakani ya kamata a zuwa ɗinke ta domin ta ɗaukan maganar ah, wani abin da ke faruwa a ƙasar ah, bama eh. wato eh, wasu musulman ƙasar bama da ake ta faɗa a kai ake wannan kakashi kira da majalisar ciwon ya kamata majalisar ta ɗauki kwaran mataki domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan faɗa da ake sanyi kuma sannan waɗanda suka bai ƙasashen su garuruwan su su koma. Eh. sannan kuma ya taɓo batun kori ta arewa wanda shi ne batu da kowane batu ɗaukar hankali eh. na zaura majalisar ma kusan shi ne batun da kowanne zaki. Eh. Kuma magana yake majalisar ba wai ake ciwon a ko a je a kai yaki da kai ga kore ta arewa ba a'a hmm. a kira ta a zo a zama da ta yi wani kwamiti wanda zai je ya tafi hmm. ƙarshen kwamitin a tsoron majalisar da zai zauna da shugabannin shugaban ƙasar nan ya ga cewa lalle ya kamata hmm. zaman lafiya ya komai ba a zo a yaƙi tsakanin shi ko da wata ƙasa a duniya ba zaman lafiyar yaƙi. Ina maganar gayyatar da shi shugaba dama Trump ya ma shi shugaba Muhammadu Buhari ta musamman cewa ya zo nan a Washington da mun a ɗan ci a sha a kuma tattauna. Shin Buhari yanzu zai shigo nan su tattauna ɗin ko yaya? a yanzu maganar da nake da kai a yau shugaba muhammadu buhari zai gana da shugaba trump na amerika hmm. da yammacin yanki nan za su ci abinci tare da shi da sauran wasu shugabannin kasashe a afirka da hmm. sauran sassan duniya baki daya hmm. za su gana su wannan zuwa shugaba mamadu buhari zuwa ne na taron majalisar duniya wanda ko a shekarar ta gabata da ya zo ya hmm. irin wani gana wadda tsohon shugaban kasar amurka a barack obama da ya da masa tunanin har yanzu a lokacin da zuwa Muhammadu Buhari ke ganin yana damar da zai zo Amerika zai so hmm. zo ya amsa wani da ya da ya karɓi da ya ta baki da baki da ya ce shi kuma ya amsa wacce ce yanzu haka to mun gode sosai eh. bashir ahmad da ka samu dama tattaunawa da mu na gode gaske dan bakin ciki na zuci tallakar ya taso bahari ka bashi sauki bashir ahmad ke mataimaki na musamman ga shugaba muhammadu buhari a kan sabbin kafafen sadarwa da shi da abokin aikinmu usman ahmad kabara yayin da wasu wani masani na raya masana'antu ke faɗa cewa amfani da gawayin kwal ne hanyar bunƙasa samar da wutar lantarki a najeriya wasu masanan kuma suna ganin cewa hanyoyin zamani kamar hasken rana da sauransu su ne mafi inganci wurin samar da wutar lantarki a najeriya ga baban gidan jibrin daga jihar Legas. wata jaridar najeriya ta ruwaito wani masanin masana'antu a kasar mr emmanuel nwanko na cewa dole ne najeriya ta koma amfani da kwal wajen farfado da masana'antunta kamar yadda ake yi a can baya masanin da ya bayyana cewa dakatar da amfani da kwal ya biyo bayan gano man fetur ne a najeriya lamarin da kuma ya mai da hannun agogo baya wajen durkusar da masana'antu a najeriya to sai dai kuma a da wannan masani ke fatan ganin an koma amfani da kwal wajen samar da hasken wutar lantarki da kuma farfado da masana'antu a Najeriya wasu masanan saman made masu aiki a fannin hasken wutar lantarki ta amfani da sola ko hasken rana da kuma iska na ganin cewa ko kaɗan lamarin ba zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya da kuma masana'antu ba injiniya awal ibrahim na cibiyar ƙananan masana'antu a najeriya ya mun ƙarin haske yanzu ka lura da kashe-kashen da gwamnati ta kashe kuɗaɗe biliyoyin dala da aka kashe akan harkar samar da wutar lantarki tun daga 1999 zuwa yanzu da an kashe ɗaya daga bisa gomansa wajen inganta masana samar da lantarki ta hasken rana ya warware mana wannan matsala kamun dai najeriya ta gano amfani da man fetur da kuma gas akasari ta dogara ne wajen amfani da kwal da ake hakowa a jihar enugu yanzu ko ina mafita kenan dangane da samar da hasken wutar lantarki a ƙasar ga dai injiniya awal ibrahim dole ne a dawo kan hasken rana wato renewable energy sources abinda ya shafi rana da kananan hydro da kuma da kuma biothermal saboda haka wannan manufa ne sai an koma ga wayannan harkokin harkar rana da shauransu kafin a iya samun wadataccen lotar lantarki idan kuma ba a yi ba kasan in lantarki bai wadatu ba kuma kasan duk wani abin da ake nema a yi ma ba zai yiwu ba da haka dole a dawo a daina kashe makudan kudaden da ake kashewa akan eh, conventional power sources a kan hasken rana shine za a yi za a yi za a yi nasarar abin da ake don wadataccen wutar lantarki da wata harkar ya wadace aikin gona da shauran sana'o'i da shauran masana dai yana ganin cewa amfani da hasken wutar lantarki na rana ko kuma iska shine kadai hanya daya da zai taimaka wajen rage gurbatan muhalli da kuma rage kwararowar hamada ta yadda ake sare bishiyoyi domin amfani da shi wajen girke-girke da sauran aikace-aikace na gida babin ya murai amurka daga Legas. To madalla a gaida Babangida Jibrin. Gwamnatin jihar Neja ta fara wani gangamin wayar da kan jama'a akan zaman lafiya a cikin jihar ganin yadda ake da yawa 'yan kabilar Ibo a cikin jihar. Sai dai wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto akan wannan batu inda ya faro da batun kalaman shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi kan cewar ayyana masu fafutukan kafa kasar biyafara a matsayin 'yan ta'adda saba wa kundin tsarin mulkin najeriya ne ga mustapha nasir ba tsarin masanin kundin tsarin mulkin najeriya barista ɗanlami ushishi na ma'aikatar lafiyar jihar niger ya ce shugaban majalisar yana da 'yar madogara amma ba mai karfi ba ce akwai dokan da majalisar tarayya suka zayyana kwanakin baya inda aka ce kafin a ce wannan kungiya da kungiyar 'yan ta'adda ne sai an je gaban kotu kotu ta je ta ce eh an yanke hukunci cewa eh wannan kungiyar ta'adda ne to amma wannan doka in aka ce za a jira wannan yaushe ma za a je shi zai za a shiga da takardu a kotu kafin a jaye wannan to amma idan su wayan sojoji yanzu sun da suka bayyana haka in ma ai mutane ba su ma jama'a ba kasa ba su yarda da wannan ba su kuma gwamnonin fa su da suke zama da su su suka san yadda yaran nan suke su kuma suka san irin abubuwan da yaran nan sai suke yi in ma ba yarda da sojoji ba gwamnoni na jihohi wanda su ma suna yamuran yan uwansu ba sai a ce me wato ko nasu ma ya isa ko nasu ma ya isa domin su ne gwamnonin su su suka fi kusa da su a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na gudanar da shirye-shiryen wayar da kan jama'a ta kafofin yada labaran jihar game da mahimmancin yin haƙuri da juna bisa la'akari da yadda jihar ke da ɗimbin 'yan ƙabilar Ibo masu harkokin kasuwanci. Jibril Baba Indaci shine kakakin gwamnan jihar Niger. Shi gwamna Bakar Sani Bello ya ce karin bi wayannan da suka bar hanya suka jiga daji akan mai da martani abin da ya faru na rashin zaman lafiya a can kasan yamurai karam dauki mataki cewa nan za a tsaya ce wayanda suke yamurai da muke zaman da su lafiya a ce a ja ta basu Shi ma dai Mr. Joshua wani dan kabilar Ibo ne da ke zaune a birnin Mina, shawara ci ya baiwa matasan Ibo da ke can kudancin Najeriya. gaskiya sakauna a wurin su bari eh, eh, damun mutane kowa ya zo na wurin da yake so ya zama saboda wannan gina muke a ciki ko baya ga wannan ma kungiyoyi da shugabannin jama'a a matakai daban-daban a nan jihar Niger na ci gaba da bayyana mahimmancin haɗin kan ƙasa domin ɗorewar zaman lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta. To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe ne a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Ma ba ta ga rago. Jama'a mu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan kasashen duniya daban-daban da suka zo Amurka ko kuma suka bar kasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya kici bizne da wata baiwar Allah 'yan Najeriya ga bakwar tamu domin ta gabatar da kanta da kanta. Sunana Hafsat Bello dan mai soro, 'yar asalin jihar Kano ce ne. To, Hafsat tun yaushe kika zo Amerika, kuma a Amerika wace jiha kike? Eh, zo Amerika a shekarar dubu biyu da goma sha biyar sannan ina shiyar um, houston kenan da take texas tun yaushe kika zo shekarar dubu biyu da sha biyar me hafsa ta zo yi a houston ko a nan america ne gaba daya na zo ne na zo ne in yi karatun digiri ina na biyu wato master's degree shine asalin abin da ya kawo ni to an gama karatun ne koko ana a kai ne har yanzu na kammala na kammala a halin da ake ciki yanzu ma har ina aiki To ba magana koma Kano kenan Najeriya? Eh to ba dai gaskiya a daidai wannan lokacin ba insha Allah. To amma me ya burge Hafsat ta ci gaba da zama maimakon ta gama karatun digiri na biyu ta koma gida? Eh to gaskiya abubuwa suna da yawa. Na farko dai akwai damammaki da yawa wanda suke anan wanda ba za ka same su a gida ba yanzu kaga kamar yanzu da na gaya maka tun kafin in gama makaranta ina aiki. na samu aiki tun kafin gama makaranta wanda za ga ba lallai a can gida hakan ya kasance za ga mutum ya gama makaranta ya zauna babu aiki ne a nan amma akwai dama da yawa sannan na biyu akwai harkar kwarewa wato abin da kake ka karanta za ka samu damar kwarewa shi ainihin fannin da ka koya saboda akwai ayyukan da za ka yi kuma akan aikin kana kara koyan wa'yansu abubuwan da ka san shi karatu ba wai kaɗai a makaranta ake yin shi ba ana yin shi ne a waje da kuma akan aiki to wannan ma na biyu kenan sannan na uku akwai kuma kawai mutum ya dan saba yana ganin kamar wannan rayuwar ta dan fita gida duk da dai ko ko ina dai ka je da gida babu kamar shi amma kawai in ka duba wa'yansu abubuwan sai ga zaka iya dai dan tsayawa ka dan zauna zuwa wani lokaci to kayan mu zarce wani kwas hafsat ta yi na karanta sadarwa wani sadarwa kamar ya sadarwa sadarwar zamani wato um, professional communication and digital media kin ce kin samu aiki ko tun tun kina karatu ka samu aiki a cikin makarantar eh gaskiya saboda yanzu kama a halin da ake ciki ina koyarwa a makarantar da na gama ina aikin koyarwa wato freshman irin ɗalibai wanda suka shigo shekarar su ta farko ina koya musu to mm, eh, akwai alamun za a yi digiri na uku kenan eh gaskiya insha Allah ina sa ran hakan domin ina tunanin yin hakan kam mm. to amma hafsar ai mm, kaman eh, bakin sani na al'ada na na bahaushe idan har mace ta kai manzilin da ta yi digiri na ɗaya ta yi na biyu abin da zai sawara shigowa shine maganan iyali ko ko akwai daman mai gida yana nan ne mai gida baya nan amma ka san kuma rayuwa yadda ta zo maka haka ke daukan ta ko a mm. maganar iyalin tana nan kuma sannan maganar karatun ma tana nan wani sa'in mutum zai iya hada biyu wani sa'in kuma ka san dai babu wanda zai danna wani karatu ba zai danna harka iyali ba haka zalika harkar iyali ba za ta danna karatu ba so duka biyun dai suna tafiya a tare ne duk wanda ya zo maka alhamdulillah duk wanda ka samu duk sai kai to kin ce eh, eh, kin ba dalilan da yasa kika kika zauna nan to da a ce zaki koma gida ne kina jin cewa waɗannan daman ba za su iya samuwa ba? Za su iya samuwa amma ba ta sauƙi ba. Kasan kowane mutum ya danganta da sa'ar shi. to in mutum ya yi sa'a zai iya samu duka biyan a lokaci ɗaya yana yi sannan kawai ya danganta dai da yadda mutum yake da sa'a kuma sannan da me yake da shi da zai nuna da wace gudunmuwa ke ita da zai bayar to kaga idan ka samu wani abu a nan ka koma gida ka cewa eh lallai ina da abin da zan nuna gashi nan ina da gudunmuwa da zan bayar to wannan ma ba zai maka wahalar samun abun da kake nema ba to da yake a ina kika yi digiri na harko nan kika yi koko a gida Najeriya kika yi a gida Najeriya na yi a jami'ar Bayero ta Kano a nan na karanta shi ma dai sadarwa na karanta amma mass communication ga baki ɗaya kenan da na zo nan ne sai na yi samu inda bangaren da na kware wato shine professional and digital media to ya ce ga karatun uh, da kika a biyu ce na Najeriya da jami'ar da kika yi a nan Houston eh to ka san dama dole akwai bambanci bambancin ma ba dan karami ba kaga a gida za a ce ana koya karatu eh tabbas ana koya ba wai ba a koya ba amma anan shine inda zaka san yaya zaka zaka applying abin da ka koya din kaga a can za a ce maka wannan shine kaza wannan shine kaza amma nan zaka ga kayan aikin zaka taba su kuma zaka yi amfani da su zaka ga oke eh na iya a ban iya ba a gyara maka kaga ai akwai bambanci tsawon wani lokaci ya dauke kika wannan digiri na biyu ya dauke ni ya kamata a ce ya dauke ni shekara biyu da rabi to amma gaskiya ni da na zo saboda na ɗauki ajujuwa da yawa saboda kawai ina son in gama ba amfanin in ta dadewa ya dauke ni shekara ɗaya da rabi kash ga bakon tamu ta koro bayani amma lokaci ya daga mun hannu masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadun bakon tamu hafsat bello dan mai soro yar asalin jihar kano sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ya wuce cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi ta ke gaida ladan da bakuwarsa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce salam VOA Hausa muna jajantawa al'ummar kasar Mexico sakamakon mummunar girgizar ƙasa wanda ta hallaka mutane da dama wasu kuma suka jikkata Allah ya kiyaye afkuwar hakanan gaba. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashua. Shi kuma wannan sakon ya ce hakika karuwar hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya wani abin tur da Allah wadai ne kuma hakan na ƙara fito da cewa har yanzu akwai jan aiki a gaban jami'an tsaron ƙasar da fatan allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasashenmu saƙon ya zo daga hannun mahmud salihu ƙauren na moda zamfara Washi kone sakon ya ce Assalamu alaikum wai Hausa zanga-zangar da ƙungiyar Shi'a suka gudanar a Abuja domin a sako musu da shugabansu abin dubawa ne. ya kamata hukumomin tsaro su sake shi tunda kotu ta ba da izinin hakan a baya amma ya kamata a gindaya masu wasu sharuɗa kafin su sake shi sako daga alhaji mele yusufari wannan sakonka ya zo ne daga hannun sagir sa'adu bulkacuwa da abati mai gyaran rediyo suka ce a gaskiya mun yi na'am da jawabin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a taron kasashen duniya na 72 a amurka da fatan shugabannin sauran kasashen za su ɗau shawarwarin da Buhari ya bayar akan abubuwan da suke faruwa a ƙasashensu. Shi kuma wannan sakon ya zo ne daga hannun Ibrahim Muhammad Karasu a jihar Yobe. Ya ce salam BOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga sojojin ƙasa ta Najeriya ya kamata manyan jami'an sojin Najeriya su sanya idanu domin ganin jami'an sojin da ke kwantar da tarzoma a jihar Abia ba su musguna wa fararen hula ba. Ahmad Manaja daga Bauchi, anguwan karfin madaki kuwa, caye murya Amurka ku bani dama in nuna goyon bayana akan ziyarar da gwamnonin Arewa suka kai ma 'yan Arewa a kudancin ƙasar nan tabbas hakan ya yi daidai. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice gabashin tsibirin Puerto Rico yanzu haka yana can yana ɗanɗana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Mariya mai ƙarfin maki hudu da ta sauka yankin yau Laraba. Guguwar da masana harkokin yanayi suka bayyana ta a matsayin mummunar mahaukaciyar guguwa. Cibiyar da ke sa ido a kan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwan Maria, wadda ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taɓa gani a yankin Puerto Rico, ta ƙura gudun iska na kusan kilomita 240 a cikin awa ɗaya a safiyar yau Laraba. Kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi zai iya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zabtarewar laka. Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a birnin Mexico da jihohin da ke kusa da birnin. suna fatan gano mutanen da ke raye bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 wadda ta faru a yankin wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce dakarun sojan ƙasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da saƙon da ake kyautata zaton za a gano ƙarin mutanen da ke raye. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jin kai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin Rohingya da ke gujewa ƙasar Myanmar, a cewa ma'aikata harkokin wajen Amurka yau Laraba. taimakon agajin da amurka za ta bada wanda shine muhimmin mataki na farko da gwamnatin trump za ta ɗauka akan yanayin da ake ciki a ƙasar myanmar zai haɗa da abinci da kayayyakin jinya da ruwa da kuma cibiyoyin tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa a cikin watan da ya gabata musulmin rohingya fiye da dubu ɗari hudu suka tsere daga miyamar inda ake take musu haƙoƙinsu ake kuma nuna musu wariya to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa dan sashen hausa na muryar amurka musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan safe baba ya kuma kere ne ke sallama da ku a huta lafiya su ko 'yan yau da gobe suna tsaitsaye da kayan aiki don haka sai a dakace su